Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Batun tsada rayuwa, rashin tsaro, rashin aikin yi da gushewar aminci tsakanin shugabanni da waɗanda suke jagoranta. shi ne abin da ya mamaye shafukan jaridu da shafukan kafafen sada zumunta a Najeriya. Wannan ƙasa na ɗaya daga cikin ƙasashen da aka tabbatar Allah ya yi wa albarka ɓangarori da dama. An yi zamanin mulkin soji, an yi na fararen hula. Soji sun karɓe mulki daga hannun fararen hula domin a cewar su ana samun cin hanci da rashawa, a waɗansu lokutan har da kere. Su ma sojin ba su tsira daga zargin abin da suka zargi gwamnatocin fararen hular ba. A yanzu dai babu mai musun cewa ‘yan Najeriya na cikin halin kunci da tashin hankali. menene abin yi, wa zai taimaka, wace rawa masu ruwa da tsaki a wannan ƙasa da ake yi wa kirari da giwar Afirka za su taka domin ƙwato ta daga cikin wannan mawuyacin hali? Shugaban wata ƙungiyar sa kai a Najeriya ya bayyana mana abin da ya kamata ƙungiyoyi irin nasu su yi domin taimakon ƙasarsu. To, suna da su girba. Nades kuma ne shugaban kungiyar Credit Forum wacce aka fi sani kungiyar ta matasa na Najeriya da Hausa kenan. To daman uh, su kungiyoyi akasari abin da suke suna taimakon gwamnati ne wurin uh, bibiyan abubuwan da suke matsaloli ne uh, kuma su ba da shawarwari domin ba gwamnati kwarin gwiwa da kuma ba al'umma su ma kwarin gwiwa na cewa za a iya samun nasarori a cikin abubuwan da ya kamata kuma kungiyoyi suna iya karɓo bayanai kai tsaye daga wurin al'umma domin gabatar da shi ga zababbun shugabanni da wakilai musamman abin da ya shafi irin yadda ake rabo na arzikin ƙasa da kuma irin yadda za a duba ƙarfin da al'umma suke da shi wurin bayar da gudunmawa domin ci gaban ƙasa da mahimmancin shugabanni wurin fahimtar matsalolin da al'umma suke ciki da kuma neman ƙwararrun da suka dace domin tabbatar da cewa an samar da irin ci gaban a lokacin da ya dace. Ga Najeriya yanzu tana cikin wani hali wanda za a ce kusan rana zafi inuwa ƙuna. A matsayinka na mai jagoranta ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi na sa kai a Najeriya, wace shawara za ka bai wa gwamnatin ƙasar da kuma al'ummar ƙasar domin ganin cewa an kai tudun mun tsira? Akasarin lokaci a irin wannan yanayi da ake ciki abin da muka fi ba al'umman ƙasa shawara shine su yi haƙuri da tsarin yadda masu mulki suke tafiya. sannan su tabbatar da cewa sun zama wakilan wanzar da zaman lafiya kuma su tabbatar da cewa suna bin abubuwan da dokan ƙasa ta tabbatar da su a matsayin matakan da ake bi domin isar da saƙonni ta yadda ba zai samar da matsaloli na tsaro ko wani abu makamancin wannan ba su kuma shugabanni mukan faɗa musu yawan al'umma da yake ƙaruwa buƙatunsu yana ƙaruwa na abubuwan da za su gudanar da al'amuransu na rayuwar yau da kullum kuma a matsayin najeriya na ƙasa wadda akasarin al'umman cikinta ba san menene ma dalilin da yasa ake zaben shugabanni da wakilai ba ya kamata ya zama a ce shugabanci musamman national orientation agency su rika amfani da kafafe irin naku wurin tabbatar da cewa suna wayar da kan al'umma da su kansu shugabannin waɗanda ake naɗa wanda daga cikin al'umma ake tsamo su domin su fahimci ga iya ƙarfinsu da kuma irin a matakan da ya kamata su bi wurin tabbatar da cewa suna bayyana ma al'umma irin kokarin da suke wurin samar da ci gaba da dukiyar amanansu sannan su muhimmancin buɗe ƙofofi na wayoyinsu ofisoshin da suke ciki da gidajen da aka gina da dukiyar al'umma domin tabbatar da cewa sun san asalin abin da yake faruwa da al'umma na can ƙasa saboda a samu gyara a samu ci gaban da ya dace. Uh, akwai waɗanda suke ganin cewa kamar fita zanga-zanga da rubuce-rubuce a kafafen sadarwa uh, na iya bayyana wa gwamnatin ƙasa halin da 'yan ƙasan ke ciki. Me za ka ce dangane da wannan? Ba haɗarin da ake ciki a ƙasan da akasarin al'umma suke fama da yunwa da kuncin rayuwa da talauci da wahalhalu iri-iri. da zaran irin wannan abin ya faru waɗanda ya zama da gurɓatattu suke zuwa sai sai hijacking abin ko waɗanda suke da alaka ma da gwamnati suna iya amfani da wasu sasa a cikin wannan saboda idan mutane da yawa ba samu wayewan kai sun fahimci menene tsari na shugabanci da matakan gwamnati ba za ka ga ana samun irin waɗannan ƙalubale da matsaloli ko manyan ƙasashe da suka ci gaba za ga ana samun irin wannan Sagir Baba Nationalist wani ɗan ƙungiyar sa kai a Najeriya. Wani tsohon ɗan siyasa ya bayyana mana abin da ya kamata takwarorinsa su yi domin taimakon Najeriya. Wannan shawara ba ga iya jam'iyyar APC mai mulki kaɗai ba, har ma ga 'ya'yan jam'iyyun adawa. Sunana Alhaji Yahaya Umar Aliyu Bagogori daga ƙaramar hukumar Nasara jihar Kano. To, mu ce duk gaba ɗaya ta gado, ba kuma mu da wata ƙasa sama da Najeriya. Hmm. Ni ina ganin abin da ya kamata a yi shi ne ko dai a kirawo taron ƙwararru na Najeriya su zauna su dubi yanayin tattalin arzikin ƙasar tarayyar Najeriya ba maganar kudu ba maganar gabar ba maganar yamma. A zo a zauna a dubi yanayin ƙasar nan me ya kawo taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa, me ya kawo hauhawar farashin kayayyakin masarufi babu ka'ida. me ya kawo yanayin yadda talaka yake cikin halin kaka na kayi a zauna a dubi ƙasar nan to ya za a warware shi shin dallan nan ma lallai ne sai mun duk umarnin amfani da kaza ake sai da dala sakamakon wannan yake tashi ko ko mu haƙura mu ci gaba da amfani da kuɗin mu na ƙasar Najeriya hmm. duka a duba irin waɗannan abubuwa a duba yiwuwar aiki da su domin magana ta gaskiya sai mun dubi ƙasan mu tuko ta dogara da kanta ta tsaya ma da ƙafafunta wannan shine abin da zai bamu ƙarfin gwiwa ƙasashe da waɗansu ƙasashe da dama babu ruwansu da maganar dala to me zai hana mu ma ba za mu kwaikwayi irin wannan abubuwan ba sannan kuma ni ina da shawara mm. duk mutumin da isan ya mallaki wasu kuɗaɗe a tarayyar najeriya ya sace su ko ya ɗebe su to lallai a dawo da shi ya dawo da kaso kusan casa'in cikin ɗari abin mai kaso goma duk najeriya wanda suka saci kuɗin najeriya an san su wanda kuma suka ɗebi kuɗin najeriya an san su su dawo da kaso casa'in cikin ɗari walau a najeriya suka aje kuɗin ko a ƙasar waje suka duk inda suka aje a duniya to su dawo da kuɗin najeriya domin tattalin arzikin ƙasar najeriya shi ma ta wannan hanyar ya bunƙasa matsawar ba haka aka yi ba za a sa wa kowa ido akan abin da ya ɗiba nashi ne da 'ya'yansa da jikokinsa to najeriya fa kullum baya za mu daɗa yi ba gaba ba hmm. ni ya ganin wannan shi ne mafita to wace shawara za ka bai wa 'yan siyasa na jam'iyyar da ke ci da kuma jam'iyyun adawa to shawarar zan ba ga masu matsayi wanda Allah ya ba matsayi a yau suke yi. Kada ka samu matsayi kana tunanin za ka azurta kanka da 'yan uwanka da kuma iyalinka. Ka yi aiki lillahi ilillahi domin ka gina ƙasa, ka gina inda aka zaɓe ka don shi. Alal misali, manya-manyan shugabanninmu da suka wuce, waɗansu sun rasu ba su da gida a Abuja, ba su da gida a inda suke, ba su da kuɗi a bankuna. amma yanzu daga zaran mutum ya zama wani matsayi ko shugaban karamar hukuma ko kansila ne ko dan majalisar tarayya ko dan majalisar sanata ko gwamna ko shugaban ƙasa da kai da 'ya'yanka da jikokinku da tattaɓa da sulkanka kowa muna yake ya zama mai kuɗi to muddin ba wannan muka gyara ba Najeriya ba za mu taɓa ci gaba ba kuma arzikin ƙasar kullum ba zai riƙe ba zai gaba ba wannan mm. shi ne shawara ta To ya kuma ga waɗanda suke jam'iyyun adawa kai ɗan siyasa ne kuma gogagge me ya kamata su riƙa yi? Eto, eh kamar mu 'yan siyasa kamata yi inda aka yi ba daidai mu ce an yi kaza ƙuri kaza ba daidai ba. Inda aka yi daidai to mu yaba mu ce an yi daidai wannan shine adawa. kai mu zo idan an yi abin kirki ko mu ci ba abin kirki aka yi ba. Idan an yi abin kirki to mu yaba mu nuna an yi abin kirki. Idan an yi abu mai mara kyau to lallai kafin ma a yi za a yi mu nuna cewa wannan abin ba mai kyau ba ne don haka kada gwamnati ta shi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta wadansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. Tumadalla Kafin yanzu kun saurari waɗansu ‘yan Najeriya da shawarwari ga masu ruwa da tsaki kan hanyoyin kawo ci gaba wa ƙasar. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron wani mai shari'a kan al'amuran yau da kullum da shawarwari kan hanyoyin ciyar da Najeriya gaba. Sunana Dr. Ibrahim Baisuf, ni malami ne a Jami'ar Maiduguri. To, da farko dai abu da nake so 'yan wana 'yan Najeriya suke so ya kamata sani shine muna tsarin demokradiyya ne. Kuma tsarin demokradiyya nan ya ba da dama akwai gwamnati ko jam'iyya mai ci da take mulki da kuma jam'iyya ta adawa so jam'iyya ta adawa ko da su kanana da yawa ne su ba sa mulki suna adawa da gwamnati mai ci so a koda yaushe sun aiki kamar 'yan jarida ne su idan su abu buɗe yake sun haska fitila domin su ga wani abin da gwamnati take yi wanda ya saba da hankali ko ka'ida domin su yi martani su kawo da gwamnati kan diga-diganta ta duk inda suke suna bibiyan gwamnati su ga inda gwamnati ta yi ba daidai ba ko ta saba ka'ida domin su mai da hankali wajen mai da raddi ko kuma jawo hankalin gwamnati domin ta yi abin da ya kamata so a wannan fage za ka ga jami'in siyasa suna aiki kwatankwacin na 'yan jarida duk wani mai shawari a bangaren adawa yake ko a gwamnati mai ci ko kuma a bangaren eh, ƙungiyoyi masu zaman kansu to lalle lalle wajibi ne ya samu wata kafa da zai ba da wannan shawari kuma ya tabbata wannan shawari sun isa kunnen gwamnati ko ta kafafen yada zumunta ko ta kafafen sadarwa ko ta wata kafa bukatar shi ne ya za a yi najeriya ta fita a cikin halin da take ciki bukatar shi ne ya za a yi shawarin ka su amfani al'umma bukatar shine ya za a yi kai ma ka zama sababi na ci gaban Najeriya. To abin da nake faɗa shine yanzu zai ba lokacin siyasa ba ne yakin neman zaɓe ya kare wanda suka ci sun ci A wanda suka faɗi kuma za su jira wani lokaci. To wajibi ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfe tunda dukkan su Najeriya ce a zuciyarsu Najeriya ce a gaba. to wajibi ne a haɗu idan akwai wani mai manufa wanda ka ga ya fi ka kyau to wajibi ne ka je ka kayi masa a rubuce ko ka ba shi shawara ta, baki ko kuma wani kafa da za ka sami shi a matsayinka na ɗan ƙasa shi kuma a matsayinsa na shugaba to wajibi ne saurare ka kai kuma wajibi ne a kanka ka ba da wannan shawari da zai cire Najeriya da 'yan Najeriya a cikin halin da suka tsinci kansu. Tuma sauraro da wannan bayani na Dr. Ibrahim Uba Yusuf, malami daga Jami'ar Maiduguri, Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. ku huta lafiya.